abu na uku da nake so yi magana a kai matsala ta eh, wasu malamai da suke jingina kansu zuwa ga sunna wanda kuma abin mamaki sun fito sun yi wasu maganganu a lokacin da wannan ƙadiyya ta fara wanda in ka dunkule su maganar su tana nuna cewa shi Dr. idris abdulaziz bai da usulubi abinda suke suka itifaki a kai kenan su ɗin fa ba dukkan malamai nake nufi ba wasu daga cikin malamai suna cewa bashi da uslubi bashi da uslubi to abin sai ba mu mamaki me ake nufi da uslubi ne kuma uslubin nan a ina ne uslubin yake aiki in an ce uslubi shine salo yadda zaka isar da saƙonka to lokacin da ya faɗi hakan saƙon ne bai isa ba ko kuma a'a menene ake nufi da uslubi to abinda za mu fara a nan gurin da shi kuma wanda ina ganin kamar zai zama eh, shimfiɗi ga su waɗannan masu ganin uslubi tunda dukkansu suna jingina kansu zuwa ga ahlus sunawar jama'a in sun koma littafin da na ambata kitabul istighatha na shekul Islam Ibn Taymiyyah da su samu akwai fasali karkashin wannan fasali da ya kawo cewa a lokacin da mutum ya munanta ibara a bangaren janabin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko da kyakkyawan nufi ya yi kashe shi da'i kamar da shi nasuru ado musa sake faɗi ai wai girmamawa ne ga annabi to in har a urfinmu ya nuna cewa ƙasƙantawa ne kashe shi kamata a yi ko kuma kotu ta duba ta ga abin da ya kamata ta masa to a ƙarshen wannan babi da ya zo ta ɓangaren abin shafi abin nan matsala ta hudu sai yake cewa innal kalama idza kana fi siyaqi tauhidir rabbi wa nafi khasa'isihi amma siwahu lam yajuz an yuqala hadha su ibaratin fi haqqi man duna Allah min al-anbiya'i wal mala'ika yake cewa a lokacin da aka zo ake magana dangane da siyaƙi na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wata'ala cikin ababen da an kore su ma duk wani wanda ba Allah ba wanda su sun keɓanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bai halatta ba cewa yi la ya juz bai halatta ba mutum ya zo ya buɗi ba ke cewa an monanta ibara an yi wata mummunar ibara ta ɓangaren abin da ya shafi isar da saƙon Allah kuma ya ce wannan ko da wajen ibaran korewa ɗin annabawa aka kori ko mala'iku aka kori ban sani ba a cikin su hala akwai wanda ya fi shekul islam ibn taimiyya fahimtar tauhidi da kuma ilimi shi yasa suka yi wannan magana amma shi ga abin da ya faɗi yace bai halatta ba a lokacin da ake kare hurumin Allah ta ɓangaren tauhidi to bai halatta ka ce wai don wani ya ambaci annabawa ya ce ko annabawa ba ko kuma hatta annabawa ba su da hakki akan wannan abin bai halatta ka ce wai an munanta lafazi ba abinda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi yake cewa fa innal maqama ajallu min zalik saboda wannan matsayin ya girmi duk matsayin waɗannan halittun ya wuce matakin annabawa ya wuce matakin mala'iku babu haɗi ana magana ne akan mai duka tunda ana magana akan mai duka ne sauran halittu wanda suke ba ba ba ababin bauta bane su ba a a kawo su ba za a nemi taimakon su ba wannan in a lokacin da kake so ka tabbatar ma Allah sa cewa shi kaɗai ya kamata a roƙa to wannan ma eh, Sheikh Musa bin Tamiya ce bai halatta ma kai wannan magana ba kuma wannan malami muna bin su bashi ya kamata su kama da kuma inda aka ce wannan magana ba haka take ba saboda mu fahimci cewa is eh, kamar yadda Dr. Idris Abdul Aziz yi magana akan abin da shafi kadiyar kare alfarmar Allah subhanahu wataala ce ko annabawa ko wasu mutane kuma har cewa suke wai wasu su kuma yan bid'an wai ai har ma da su waɗannan wai ai san da ya kawo su makaskanta kafin ya kawo annabi to shekul islam ibn taymiya su ma ya mayar musu da raddi kuma za mu ji abin da zai faɗi a kansu ya ci gaba da cewa kullu ma walla ya talasha inda ta da tauhidihi duk wani wanda ba Allah ba to ya gaza a lokacin da ake tabbatar da kadaita kadaita ibada da tauhidi ma Allah subhanahu wataala duk wani wanda ba Allah ba to kawai ya gaza shi ba za a kawo shi ba ba yanda za a yi ka zo ka ce da aka nemi lafiya ka ce akwai wanda zai iya bada lafiya duk wani abin da shafi bada lafiya Allah ne kawai wa idza maridtu fa huwa yashfini kaga tun da ya ce shi kaɗai annabi yake cewa idan ban ni lafiya shi kaɗai kawai zai ban lafiya to kaga duk wani ya gaza tun da annabin ne karan kansa ya zo ke rashin lafiyan kaga inda a ce yana daga cikin masu ba da lafiya sai ya ce shi ma zai warkar da kansa kuma ya tabbata a wasu addu'o'i ishfini Allahumma rabban nas mudhhibil ba's ishfi wa anta shafi kai ne mai warkarwa to kaga ashe duk wani wanda yace zai baka lafiya ya gaza kai ne ake roƙo ka bayar duk wani wanda ce zai bayar ba Allah ba ya gaza ya talasha mana yace wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kana min a'zamin nasi taqriran lima yuqalu ala hadha alwajh yake cewa kuma annabi sallama shine ma yafi kowa tabbatar da wannan abin da ake faɗi shi ya sa abin a aikace ne ba maki kai kana furta da baka to shi a aikace na sallama ya tabbatar da cewa a lokacin da fa ake kiran Allah ake so a tabbatar ma Allah kadaici na bauta to duk wani mutum wani halitta mutum ko aljani wannan ba a kawo shi in kuma an kawo shi ana kore shi ne kawai kore shi kamata a kan cewa shi ba shi da mazauni a wannan guri malam sai kawo maka misali yake cewa wa in kana nafsuhu almaslu duk da cewa shi ya san a karan kansa tubabbe ne daga wannan ba shi ma bai cancanci wannan haki ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace to hadha kama fi sahihain hakan ya tabbata ne kamar yadda ya zo a cikin lamma nazalat bara'atu Aisha ta minas sama'i lokacin da barrantar da sayyidatu Aisha Allah ya kara mata da ya sauko daga sama Allah ta'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suke wanke sai da Aisha daga sharrin da munafukai suka mata wa akhbara an sallallahu alaihi wa sallama bidhalika ko kuma wa akhbaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bidhalika annabi sallallahu alaihi wa sallama labari cewa to Allah fa abshiri ki murna ki farin ciki albishirinki Allah ta'ala ya wanke ki daga abinda waɗannan munafukai suke jingina miki Fa faqalat laha ummuha nan take sai mahaifiyar Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce mata qumi ila rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam maza tashi ki je wajen annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa qalat abinda Aisha ta ce wallahi la aqumu ilai na rantse da Allah bazan tashi in je wajensa ba wala ahmaduhu ba kuma zan gode masa ba wala iya kuma kai har ku karan kanku ba zan gode muku ba me yasa ta ce laƙar sami'tum fala an kartum kun ji duk ababen da ake faɗi a na, amma ba ku musanta kuka ce ni ku ce ba zan yi haka ba wala sa'an nan kuma ba ku zo kuka sauya abin ba kowa sai ya tawakkufi me yasa kuka yi tawakkufi kuka yi tawakkufi yin tawakkufin laifi ne a'a saboda ba za su iya ba wannan ba fagen su bane abin shaka lamarin gaibi ne ba wanda ya san gaibi sai Allah shi yasa na sallama karan kansa wahayi da ya yanki bai ce komai ba annabi sallama bai ce abin ƙarya bane bai ce abin gaskiya ba ne sai dai yana da wasu alamu da ya san cewa akwai alaman tambaya a ciki saboda munafakai ne kuma ya san su munafakai ne suka zo da wannan abu don haka ka duba wannan lafuzza wallahi ta ce ta rantse da Allah ba za ta shirje wajen annabin ba kuma ba za ta gode ma annabin ba yanzu waɗannan masu usulubin sai su ce Aisha ma ta yi rashin usulubi bata da usulubi a irin maganar su fa to amma ka duba lafuzan ta ce wala ahmadu illallah allazi anzala bara'ati ba wanda zan gode wa face allan da ya saukar da barranta na yace ban yi ba to billahi allazi waɗannan inda a ce ba wannan hadithin sai shi doktor idris abdulaziz zai faɗi irin haka to da ce shi mushriki ne bashi da lafazi bashi da usulubi to yanzu muna zuwa mu ji aisha ma bata da uslubi ne a wajen ku to yanzu ga mai usulubi yanzu ya magana yanzu sai ku fito ku karrara shi Nasiru Ado Musa ya fito ya ce annabi ɗan ƙarami daga cikin bayan Allah. Ya ce ɗan ƙarami ne, to shi ya iya usulubi yanzu za mu ji mai za ku ce. Idan kun yi shiru, ba ku fito kuka yi magana ba, to ya na cewa abin da ya faɗi daidai ne. Abin da ya sa kuka yi magana kuma a kanar Dr. Idil Abdulaziz shi kuma saboda nasa kuskure ne. To kaga a nan gurin su mutane sun san hukuncin ku ba sai mun faɗa ba. idan kuma kun yarda cewa abin da Ado Musa ya faɗa ba daidai ba ne to me yasa har yanzu ba ku fito kuka yi magana ba kenan kuna mujamala da waɗanda kuka haɗa kai da su 'yan bidi'a don haka muna jira mu ji amsosinku wannan ta ɓangare abin shafi usulubi eh, a ƙarƙashin wannan fakara ta uku ina so ɗanyi raddi ma wani wanda ke cewa shi malami ne shi ne wani ake ana ce masa Yusuf Asadu Sunna mazaunin garin Kaduna na faɗi sunansa ne saboda ya san da shi nake yi kawai kai tsaye kuma dan kawai ɗan shafa ne in wuce na ce raddi ne saboda ko me na kira abin ba zai fita daga ƙarƙashin raddi ba amma ko da kalma ɗaya ce sunanta raddi A na farko title ɗin bidiyon sama tukunna in ka kalla lokacin da yake mashi Dr. Idris Abdulaziz munakaba ko kuma raddi ma sai sai ya sa wani wata ibara ya amfani da wani title wanda kai daga jin title din ka san wannan yaron yana da mungun girman kai yana da nuna isa shi yana jin shi ya isa wata kalma da ita take nuna Hausa cewa irin kamar idan mutum akwai yiwuwar zai sha duka to Allah ba da haƙuri ko bari ba ta hanawa ko wani abu kamar na'am to kaga wannan akwai rashin kunya a ciki akwai munanta kadari na wanda akalla ya haife ka yau mutumin nan akalla yana da shekara 65 a duniya kai ba ka wuce irin sawa'in mu ba don kai a irin kallon ka da ne ba za ka wuce irin 45 zuwa da shida ba to ɗan shekara 65 ya kai mai haife ka amma baka mutunta shi ba saboda rashin kirki irin naka Yusuf Asadu wa kake cewa wai sunna ai ba na mamar mutum bane ba na baban mutum bane yanzu kaga kai tsaye kana magana da ba mahaifiyarsa da mahaifinsa wanda kuma kai ma kana da iyaye a lokacin da ka kaskanta da darajar iyayensa kai kana tunanin aka kasanta naka zaka ji daɗi kuma magana ake ta, ta karatu in kana sabanin fahimta da shi fito ka faɗi fahimtanka wanda kowa ya sani son zuciya kai kai makale akan wani abun da ba shi ake magana ba wallahi du rashin adalcin ka kai kasan san Idris Abdulaziz wallahi kai kasan karatun addini kuma bai kamata a ce wannan matsalar a ce wai ta ɓuye masa wai bai san bambanci na ɓangaren akwai inda ake amfani da sai da kuma inda ba amfani da shi ba so nawa ƙur'ani zai zo magana sai ɗauki ɓangaren da ya fi muhimmanci sai magana sai ba ɓangaren da ya san cewa kowa ya sani a hadisan sallama wannan ba da su kirgu ba la tu'addu wa la tuhsa amma rashin adalci baka masa adalcin cewa ya san wancan bangaren ba yana magana akan bangaren da wanda shi ake magana a kai inda rashin halaccin ba sai ka kake magana kai ta kawo hadisai wanda duk hadisan nan kana bakin wancan bangaren ne kuma da ka kawo wannan bangaren kai ka tabbatar cewa akwai wannan ba ka kore ba da cewa kai a ko'ina ya halatta ka ganin ne Muhallin niza amma kai ma ka tabbatar cewa akwai inda bai to me yasa baka masa insafi da adalci cewa akan inda bai halatta ba yake magana baka da baka da kirki wallahi baka da kirki wallahi kana da izza kana jin kai wani ne kuma a ka akwai girman kai wanda salama ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar ba zai shiga aljanna ba wanda aka samu girman kai daidai da kwayar komai a cikin zuciyarsa wallahi akwai ababe guda uku da suke nuna girman kanka turan da na ji ka faɗi lafazi wala turan nan na ce wannan Allah ala dai kare zarabe shi da girman kai kana program a shafin sarki zaki na ji kana cewa a yanzu a di Najeriya wani waye wanda dan bid'a ko dan waye in yato zai tunkare shi kuma akan komai yi mukabala da shi har alfahari kake yi wai sai kai kai baka kamanta da cewa tun kafin a haife ka an yi muƙabala kuma shi wanda kake magana da shi din nan a kansa wallahi tallahi tun kafin ka san mai muƙabala Allah ya riga ka fara mukabala kuma mukabala ta zo da da na ta'ici amma kai du ka sai dai wani lokaci saboda girman kanka su ma ritsa ka wani lokaci ma ka zo ka faɗa abun ma ba daidai ba amma da yake kana da muna tsin mata macewa kana yi ne da kyakkyawan manufa sai kawai mun mutane su yi shiru amma da ka zo mutumin da yayi mukabala sanannu wanda kai baka taɓa yin irinsa ba wallahi baka taɓa yin irinsa ba tun da shi an kai shi gidan sarki malamai ne aka haɗa masa nagari ga baki ɗaya kai gaya ma ina ka taɓa haɗa maka malamai nagari ya yi muƙabala da wanda ya zo da aƙidar boko haram ya zauna da shi kai ka gaya mu yaushe ka taɓa yin ba baka san su bane a lokacin ka taɓa yin mukabala da su kana ta wasu maganganunka wanda ya riga ka yana da sabaki a kanka cewa ya riga ka yi muƙabala amma ka zo kana alfahari abinka na biyu lokacin da ka zo saboda tsabar rashin tsoron Allahnka tun da kai ka san bashi da usulubi amma ka baro garin Kaduna ka zo kuma wallahi ba shi kira ka ba kai ka san ba shi kira ka ba ka taho garin Kaduna ka zo ka ce ka zo kamar solidarity ka zo ka zauna akan mimbarinsa kuma ka yi wa'azi kuma ka karfafa abin da ya faɗi amma bayan ka koma kuma wai ka zo ka ce raka masa raddiyo bashi da usulubi saboda tsabara ga rashin tsoron Allah da san zuciya in ka san bashi da usulubi tun farko me yasa ka zo sai ka ce ba za ka zo ba saboda bashi da usulubi amma a irin hasashe na san me yasa kai wannan magana dalili shine ya zo ya maka nasiha ya so ya sulhunta ka da wasu manya-manyan malamai da kake da sabani da su sai kake ganin cewa kamar bai ma adalci ba shi yasa bari kai ka nuna cewa rashin kunyanka a fili ka zo ka fito kana masa irin wannan maganganun to abu na uku da ban mamaki shine a lokacin da ake sulhun nan da bakinka kai Yusuf Asadu ka buɗi baki ka ce kai aƙidar ka ce duk wani ahal sunna idan ya shiga alfarmarka ko idan ya yi wani abu ba za ka fito ka mai raddi ba da bakinka faɗa wallahi ina nan abun ka faɗa a cikin ofis ɗin malam a sama kai wannan magana cewa kana da aƙidar cewa duk wani ahalin sunna ko ya bata maka kai ba za ka fito ka masa ba amma sai ka sha mamaki ka fito kai awa ɗaya da kusan rabi mashi Dr. Idris Abdulaziz kaga wannan maganar ka akwai warwaran kai to babban abin da ya ban mamaki a cikin maganganun ka shine kake wai so ka nuna wai cewa wai annabi wai shi Dr. Idris Abdulaziz wai baya so ya ji ana ambaton annabi abinda ka faɗa kenan wallahi ba Dr. Idris Abdulaziz ba wallahi mu mun jama Allah isa saboda mun rantsi da Allah baka fi Dr. Idris Abdul son annabi ba wallahi baka fi shi ba hatta shiga kawai idan an gani wallahi an san waye mai bin annabi sallama da ka je ka ɗebo su gezuna ka ɗebo su kayan alfarma in ban da yaranta ma yaranta midiya ba tana ɗaukan ka wai ai ko kayan da muka saka ma in mutum ya gani ya san kaza kai ka duba wannan alfahari tsakanin da Allah ga wani magabaci saba irin magana da ka faɗa ko kayan mu ka gani ka je ka sha kaya yanzu kana ganin cewa ba a ganin ka bari sai ka sake gaya mutane tahsilul hasil wallahi baka da kunya wallahi baka da kunya kuma wallahi ina ganin cewa kamar baka tsoron Allah akwai alamun rashin tsoron Allah ta tare da kai akwai alamun rashin adalci ta tare da kai kana so ka goya ma yan bid'a baya akan ababen da kai ka san gaskiya yake faɗi akan su wai da ka fito kana cewa wai ai wai ya ce baya so ya ji ana ibon annabi sallama kai ka duba munafiki wallahi kai munafiki ne su kai munafiki ne asali wallahi kuma wallahi ko yan bidi'an da suke maganan wallahi suna yi ne na huce haushi amma ba su isa su fito su ce wai shi makiyin annabi bane mutumin da tun iya rayuwanka tashinka wandansa ne su kake gani ba sunar annabi bace jallabiya yake sa farin kaya ba suna sa annabi ba kaskantar da kai ya hula hula kai ka san ya fika kuɗi duk kayan da zaka saka wallahi doctor da ya sa dubunsu in ya ga dama amma yana maka cewa shi mabiyin annabi ne rayuwar duniyan bai dauke ta kamar da kai ka dauke ta na jin daɗi na neman kuɗi ba wallahi shi yasa ya kaskantar da rayuwarsa amma wallahi ba abin da zaka fi shi a dai yanzu ba san gaba ba amma a yanzu malam ya maka fintin ka a komai ya fi ka shekaru ya fi ka mata ya fi ka ƴaƴa ya fi ka kuɗi ya fi ka ilimi to me bai fi ka ba me bai fi ka ba amma da ka so kana irin wannan izgilanci da rashin kunya kana so ka goya ma yan bidi a baya saboda kai baka da adalci baka da insafi kai ka saba ma sunna wallahi bari ka ji abin da Imam al-Qurtubi yake faɗi a cikin littafinsa tafsirinsa Ƙarƙashin ayan nan da take magana a kan cewa la tajidu qauman yu'minu billahi wal akhir bari ka ji maganan da ya faɗa Allah ya masa rahama naqalan ne an ibn Khuwais ya nakalto ne wannan magana daga ibn Khuwais wanda ibn Khuwais ya rasu shekara ta 390 na hijira yake cewa man khada fi ayatin lahi turikat mujalasatuhu duk wanda ya kutse cikin ayan Allah ya fassara ayan Allah ba daidai ba ya sa son zuciya to ya kamata a yanke zama da shi wa hajruhu ya kamata a ƙaurace masa mu'minan kana au kafiran ko mumini ne ko kafiri kaga bai ce maka musliman ba ma mu'minan ne ce maka ko shi mumini ne ko kafiri ne in ya kauce ma'ayoyin Allah subhanahu wataala bai daura su a inda aka daura su magabata suka daura su ba yanke masa ake ba za a zama shi ba a kaurace masa amma kai har ziyara kake kai musu har hoto kake dauka da su kai yanzu gashi kana fifita su ma wai su ne masoya annabi akan Dr. Idris Abdulaziz wanda na rantse da Allah hatta mutanen gidanka sun san ƙarya kake yi hatta ka sun san ƙarya kake yi ka ce wai shi ne maƙiyin annabi baya so a yi bi annabi wai waɗancan yan bidan su ne suke kan gaskiya makarecin banza makarecin wafi to abinda imam al-qurtubi ya faɗi kenan to kada ka ce ai sai iya masu ɓata aya ne sai ya ce kuma wa kadhalika mana'a ashabuna ad-dukhula ila al aduwi wa dukhula kana'isihim wal bi'a yake cewa nan sun ce magabatarmu malamanmu sun hana shiga ƙasashen abokan gaba da shiga cococinsu da wajen bautansu sai ya ce kuma har yanzu sun hana wa mujalasatal kuffari wa ahlal bid'a da zama da kafe da kuma yan bid'a waɗannan mutanen ba yan ba ne? so nawa kake fitowa kace yan bidi'a ne amma yau gashi saboda ba a bi ra'ayinka a wajen sulhu ba a irin fahimta ta ka fito ka ce wai su ne mabiya ko masoyi a sallama wai shi doktor wai shi ne dan bid'a wallahi baka da kirki wallahi kai abin da yake cewa ma wa Allah tu'taqada mawaddatuhum yace kada ma a soyayya soyayyarsu amma kai yanzu yan bid'an nan kafi son su sama da wanda yake mabiyin sunna wala yusma'u kalamuhum bai halatta ma ka ji ma maganansu ba kai wala munazaratuhum yace kai munazara su ma bai kamata kai ba amma kai kana ta alfahari kullum ai kake muƙabala an ce maka muƙabala shine son annabi muƙabala ita ce sunna to malaman sunnan su ba sa son yawan muƙabalan ma kai kullum in an ganka kawai a social media kana kumburi kana cika kana bunƙasa kai da kai mukabala to ba ba alheri bane yawan muƙabalan ka karantar da mutane shine alheri don muƙabalan sau in ka yi ba natija ake samu ba kawai neman followers da comment kake nema amma in sai kake so sa littafi karantar da mutane to wannan magana ta Imam al-Qurtubi lokacin da Sheikh Salim al-Uthaymeen ya zo sai magana yake cewa wal muradu bi hijran ahli al-bid'a wal ibti'ad anhum yake ce abinda ake nufi da cewa a kaurace ma yan bid'an nan a kuma nisance su wa tarki mahabbatihim da kuma barin soyayya su wa mawalatihim da jibantansu salami alaihim da kuma yi musallama wa ziyaratihim kai ma da kai musu ziyara in ka je ga ahlus sunna fa wajen in bid'a kake kai ziyara ga ahlus sunna in wanka ma ba kai musu ziyara sai je wajen in bid'a wa iyadatihim da gaishe da su wa nahwi zalika da makamantansu baki daya duk wanda yake cewa abinda ake nufi yake cewa hijranu ahlul bid'a wajibun yace wallahi kaurace mai yan bid'a wajibi ne amma yanzu kai kake karfa su kake zuwa wajen su kaurace mai yan bidi'a wajibi ne da yan maja sun je sun yi maja da yan bidi'a. babu inda zaka samu a tarihin sunna wai ahlus sunna wai da ke ganshi al'adun sunna ne wai ya zo ya dan faru da wasu wai wai wai wai suna maja wallahi ƙarya ne to yi Sheikh Salih Al-Usaimin abin da yake faɗi ce wannan wajibi ne a kaurace mai yan bidi'a. da haka duk abin da malai yake faɗi a kaurace musu yake cewa me yasa sai ya kawo ayan nan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba da ka taɓa samun mutanen da sun yi imani da Allah cewa shi shine kadai abin bauta da kuma ranar lahira cewa a wannan rana ita ce ranan ƙarshe ta rayuwar duniya kuma ka same su suna soyayya ma wanda su kuma sun saba ma Allah da manzansa ba waɗannan a wurinka ba sa ma Allah da manzansa ba wanda zai ce komai Allah ne kowa Allah ne wanda zo su ce salatul fatihi ta fi ƙur'ani wanda zo su ce shehunansu sun fi ma annabi sallama daraja sun fi shi ɗaukaka sun fi shi matsayin gobe kiyama inda shehunansu suke ma annabi ma bai sai taka ba wannan su ne kake goya musu baya saboda tsabaragen ka tsoron Allah baka tsoron Allah yace kuma dalili na biyu shine wali annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama hajara ka'ab ibn malik ya kaurace ma ka'ab dan malik annabi sallama wa sahibaihi da ma abokansa guda biyu wanda matsala ta ta faru tare da su hina takhallafu an ghazwati tabuk a lokacin da suka ki zuwa ghazwat tabuk wannan yana cikin sharhi na almatul itiqad shafi na 110 to yanzu kana so ka ce kauracewa da annabi sallama yayi ma ka'ab dan ka'ab ya zama kafiri ne ai duk wani ana ganin ya zo da wani abin da ya saba ma Allah to kawai kaurace masa da haka abin da yake faɗi a kaurace musu kai kuma yanzu ƙarfa su kake har ma kana ganin sun fi shi daraja to baka da kirki kuma wallahi ya aife ka rashin kunyin da kai kace ko mahaifinsa ko mahaifinsa wallahi mun barka da Allah kuma in kai wasa sai ai mai iyayenka ba fata muke ba ba masu a ci mutuncin iyayenka amma in kai wasa ka ci gaba to kama to dini to dan yanda kai masa haka za a maka wallahi amma wallahi ya fi ka komai yawa kuma muna fata ya fi ka tsoron Allah wallahi muna fata fi ka tsoron Allah domin jaraba wanda ke shigan nan wallahi mu muna ganin soyayya ce daga Allah inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala idan Allah ta son bawa sai ta kawo sa jarabawa faman radiya falahu rida wanda ya amince jarabawa daga Allah sai Allah ya da shi wa man sakhata fa alaihi wanda kuma ya fushi Allah sai fushi da shi to dakta bai fara shiga prison ba kuma duk lokacin da ya shiga samun karfin gwiwa ke kuma baya sauya daga bari zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala don haka abu na ƙarshe a cikin minti ɗaya sauran ahlus sunna wal jama'a da muke tare da su ko ɓangaren izala na kaduna ko na jos da sauran waɗanda ba su da ƙungiya da ma sauran masu neman gaskiya don allah ku fito ƙwanku da da ku samu hukuma su ɗau mataki a kan cin mutuncin ana salama da wannan yaro ya yi. don Allah ku girmama alfarman annabi ku nuna annabi yana daraja don Allah ku fito ku je ku samu hukuma ku gaya musu su kuma hukuma ko da ba a gaya musu ba tun da abin nan ya yaɗu sun ji su bibiya in sun tabbatar da haka don Allah su kama shi su kai shugaban shari'a kuma kada su dinga biye waɗannan yara 'yan usulobi Malam Idris Abdulaziz mutum ne ke karantar da tauhidi da sunna don haka ya kamata a ce da yiwuwar haka wannan abin da ya faru da shi ko manya-manyan malaman mu da sunna da a ce yanzu kun yi uwa kun yi uwa da da madauki akan wannan wannan abu ba ce nake ba kwai yi ba ban sani ba na san akwai masu ya kasa to amma dai ina ƙara ƙarfa mu gwiwa ku fito ku kawo ɗauki ma ɗan uwanku wanda abin da kuke karantarwa shi ke karantarwa shi ne tauhidin Allah subhanahu wataala in kun yi haka kun taimaki addinin Allah domin misalin mumini da mumini kamar gini ne ya shuddu ba ba. muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da jihar mu ta Bauchi muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga barin zagi da kuma ƙasƙan tafi halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya kawo haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi baki ɗaya kuma ya zamanto a samu adalci a cikin duk ababen da ake yi marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda suke halin tafiya Allah ta'ala ya kiyaye hanya ya kai su ya dawo da su lafiya wanda suke da wata bukata ta musamman a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya biya ma kowa bukatun sa alkhairi duniya da lahira kuma a ƙarshe muna godiya ga dukkan yan uwa da suka nuna concern din su game da halin da babban malamin mu ya samu kansa wanda insha Allah ta'ala daukaka ce a gare shi Allah ya saka masa alkhairi muna waya da wasu daga Kotono da sauran kasashe Nijar da sauransu suna ta alhini wannan eh, na wannan musifa Allah ta'ala zai cire mu daga cikin insha Allah ta'ala kuma ku kuma Allah ya saka mu alkhairi muna ta neman addu'o'inku duk wanda yake da hannu a cikin wannan in ya fahimci cewa kuskure yi to Allah ta'ala shirye shi wanda kuma ba bai fahimta ba kuma ya fahimta yaƙi Allah ya masa gwargwadon abin da ya ga ya fi cancanta da irin girman